insha Allah za mu daura kan mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am kamar yadda muka yi bayani za mu shiga waɗannan wasiyoyi na ƙarshen suratul an'am tare da cewa mun taɓa zama na musamman muka gabatar da darussa bakwai zuwa takwas akan waɗannan wasiyoyi a keɓance to in sha Allah za mu dawo kansu mu ciro waɗansu saƙonni da suke cikin waɗannan wasiyoyi a taƙaice da yardan Allah abinda zan ja hankalinmu na farko zuwa gare shi shine Allah ya shar'anta mana addini ne saboda rahama ta Allah wannan wahayi da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na alkur'ani da sunna rahama ce ga bayi baki babu wani abu mafi muhimmanci a gunka kai musulmi da kai imani da Allah kamar alqur'ani da sunna babu wani abu da muhimmancinsa ya kai a muhimmanta shi kamar addini addini shi ne jigonka duniya da lahira wahayi da Allah subhanahu ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani waje Allah sai ya kira shi shine rai shine ruhi wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله يتشو من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا Allah ya ce kamar yadda muka yi masauran manzanni wahayi Allah ya ce haka kai ma muka yi maka wahayi ruhi daga wajen wannan wahayi Allah sai ya kira shi ruhi domin da shi kaɗai rayuwa take inganta wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina Allah ya ce kamar haka muka yi maka wahayi ruhi daga wajenmu me rayuwa addini shine rayuwa daga lokacin da mutum ya wayi gari a cikin wannan rayuwar ba addini ba shi da bambanci da dabbobinsa ba shi da bambanci da macece a cikin rayuwa Allah ya ce wannan wahayi da muka yi na alkur'ani wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce ruhi ne rai ne a gare ku ba za ku taɓa rayuwa rayuwa mai inganci mai albarka ba tare da wannan wahayi ba jama'a kuna fahimta Allah ya ce ma kun kunta mal kitabu walal iman baka kasance ka san menene littafi ba menene imani ba shine ma'anan da Allah ya ce wa wajadaka ballan fahada Allah ya same ka baka da wata alƙibla da kake bi sai ya shirya da kai zuwa ga alƙiblar da za ka yi ma kunta ta dari malkitab Allah ya ce baka kasance ka san menene littafi ba walal iman baka san menene imani ba walakin ja'alnahu nuran Allah yace sai muka sanya wannan wahayi ya zama wani haske na hadidihi man nashaqu min ibadina muke shiryar da wadda muka ga dama daga cikin bayinmu Allah sai yace wa innaka latahdi ila siratil mustaqim kana nusar da mutane kan hanya madaidaiciya shine abinda alqur'ani da sunna zo da shi jama'a muna fahimta ba wani abu mai tsada a rayuwarka kamar wannan wahayi da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duka haka annabawan Allah duka haka akan annabawan Allah كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم الله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم الله مبوعيني هكما kamar yadda yake maka wahayi kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka yayi wa annabawa da manzannin da suka gabace ka wato duk al'ummar da Allah ya nufe su da dacewa sai ya musu wahayi wato wahayi an rama kamar wani network ne tsakanin mahalicci da bayan daga lokacin da wannan network ya kafe man sagir sai kuma rayuwa sai ta tsaya shi yasa aka ce tsakanin annabi isa alaihi salatu wasalam zuwa ga manzon Allah ba a lokacin abun ya katse ba sai aka fara rayuwar jahiliya mutum sai je aure matan baban sai je nemi kanwansa sai ya je ya bi akuyarsa sai ya je yi kisan kai akan kwai sai ya je yi kaza network din na dawowa sai ga al'umma ta dawo cikin karka bari Allah ya mana wannan wahayi ka dinga katse network din da kanka wannan wahayi da Allah ke yi shine rayuwar mu ba zai yiwu kai ka iya tafiya akan hanyar ba dole sai da mai nusar da kai wadda kuma zai iya nusar da kai daidai shi ne wadda ya kirkiri rayuwarka ya kirkiri rayuwar waɗanda kake mu'amala da su duk annabin da ya zo duk annabin da ya zo Allah sai mai wahayi ana mishi wahayin nan to ya rike tabbas kenan to shi kenan sai ya kama hannun al'ummar sai ce ku zo mutu amma kafin a yi wahayin ba inda zai iya tafiya ai shi yasa da fir'auna ya goranta ma annabi Musa wancan kisan kai da yayi wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idan wa ana min al-zalimin min al-kafirin qala fa'altuha idan wa ana min al-zalimin da fir'auna ya goranta ma annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ga can wani danyen aiki da ka aikata kana mai mana butulci wancan mutum da annabi Musa ya buge shi ya fadi ya mutu kala sai yace mishi ha idan wa ana min ad yace ai wancan abin na aikata ne lokacin ba shari'a a hannuna amma yanzu ina da alqibla yanzu akwai hasken da zan bulle duk inda ake bukata a bulle jama'a kuna fahimta wallahi wannan karatu da kaga ake yi wallahi aikinsa abin kai ma jagora daga ran da ka yanke alaka da shi wallahi sai dai ka koma da baya wallahi sai dai ka koma da baya duk al'ummar da Allah ya daga sai ya aiko manzo yana aiko manzon sai ya sadar da manzon da wannan wahayin manzon na samun wannan wahayin sai ka gan shi da waɗanda suka yi imani a cikin haske shi yasa Allah yake wa kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-azizul hakim yadda Allah yayi wahayi ma annabawa da manzannin da suka gabace ka haka kai ma Allah ya maka yanzu mun gane sirrin wahayi shine kaɗai network da zaka karba wallahi kai tafiya a cikin ba wani mai bayani ba wani mai tunani wallahi a rayuwar nan da isa ya tsara maka yadda za ka rayu face shi mai tunanin kansa yana da wani abu da ya gallabe shi ya rasa yadda zai yi da wannan abu Allah yake cewa inna auhaina ilaika kama auhaina والنبيون من والنبيين من بعده إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا وأوحينا إلى إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وآتينا داود زبورا الله يتيو من صلى الله صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك من يوحي إليك kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi ma annabi nuhu wannabiyina min ba'dihi da annabawa da suka zo bayan annabi nuhu wato duk annabin da ya zo kafin ya dau miƙati wallahi sai ya samu wani wa auhaina ila ibrahim Allah yace mun yi wahayi ma annabi ibrahima wa isma'ila mun yi wahayi ma annabi isma'il wa ishaq mun yi wahayi ma annabi ishaqa wa yaquba mun yi wahayi ma annabi yaquba wal asbaq da annaba wanda suka zo cikin jikokinsa wa isa Allah ce mun yi wahayi ma annabi isa wa ayyub mun yi wahayi ma annabi ayyuba wa ayyub mun yi wahayi ma annabi ayyuba wa yunusa mun yi wahayi ma annabi yunus wa haruna wa sulaiman mun yi wahayi ma annabi harun da annabi sulaiman wa atina dawud zabura Allah ta annabi dawud ba mun ba shi zabura sannan kawai ake fita jama'a muna fahimta sannan kawai ake fita ta nan kawai ake fita masu gir daga lokacin da wahayin mai ya sauko annabi na riƙe wannan wahayin sai ya kama hannun mutanensa wallahi sai su kulle in ba wahayi rayuwa ta dawo jahiliya ka yadda Allah ya yi albarka ma rayuwarka da dace ka dace da wannan littafi da wannan shari'a kai kuma ka dinga katse network ɗin da kanka karka yadda karka yadda za ka taɗe rayuwar za ta lalace rayuwar za ta ɗaiɗaice za ka yi rayuwa da babu alƙibla za ka yi rayuwa da ba alƙibla ka riƙe addini da kyau magana ne na Allah Allah zai yi wata maganar da ba manufa a cikinta ne zai yi maganar da ba wata hikima a cikinta ne ba zai yi ba to dukkan annabawan nan haka ne daga lokacin da wannan wahayi ya sauko kenan sai su rike wahayi duk wanda ya yi imani sai a tafi da shi annabi ya ce kan kama kugun mutum in rike shi mu tafi annabi ya ce wani sai ya ɓaci me yasa saboda an haska hanyar shi in na sake shi ba zai iya tafiya jama'a mun fahimta wannan shi ne sirri me yasa ake ta kai kawo a ana ta yan maulidi a yi kaza a yi kaza me zai sa muke maulidi idan addini ne abinda in ka lura a cikinsa har da ma akwai ɗan ɗanawa ɗanawa haka ne ko ba haka ba me zai sa a ki kawai abinda muke tunani shine abinda zai shiryar da mu kawai abinda ya zo ta hanyar wata mun yarda cewa wani a bayan ƙasa wallahi ba zai iya shiryar da mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai dora mu akan turba ba wallahi sai da aka mai wahayi Allah kuma yace ittabi ma yuha ilaika ka bi kawai abinda aka maka wahayi duk annabawan nan wahayi ake musu abi wannan kuma baya cikin wahayi idan ka je ka rungume shi ai ka rungumi bi. me zai sa mu kishi in yana cikin shari'a wallahi babu wallahi billahi babu ka zauna ka yi lissafi duk wata rigima da sauransu duka kawo da kai ka tsaya ka kalli tsakaninka da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam man sagir shekara 63 yayi a duniya kafin Allah ya karbi rayuwarsa shekara 63 a 63 nan bai taba ware rana daya ya kira iyalansa ko ƴaƴansa ko matansa ko ya kira almajiransa yace yau mu zauna mu yi murna ko mu yi taro ko mu karanta wani abu saboda tunawa da ranar haihuwa ta ba shekara 63 aka zo aka saukar da alkur'ani shekara 23 ana saukar da alkur'ani alkur'ani ba sura ɗaya ko aya ɗaya da ta ce a yi wannan abu. a cikin alkur'ani ba har aje kasuwa a nemo kuɗi akwai a rubuce har a tafi kasuwa a nemo kuɗi sai idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wattabu min fadlillah huwa alladhi ja'ala lakum al arda zalulan famshu fi manakibiha neman kuɗi ma aka ce ku je a rubuta a balle bikin murnan annabi ba a samu wannan ba annabi ya bar duniya ya bar matansa da 'ya'yansa ‘ya'yan nan har suka ƙare matan nan har suka ƙare rana ɗaya ba su taɓa taruwa su ce mutuna mai gidanmu ko mutuna babanmu ba mu yi wani taro ko mu yi wani biki ko mu karanta wani abu saboda tunawa da mahaifinmu ba su taɓa yi ba almajiransa mafiya kusanci gare shi sayidina abubakar umar usman aliyu ba su taɓa taruwa suka ce mutuna da malaminmu manzonmu annabinmu mai gidanmu a yi wani taro ko a yi wani biki ko a karanta wani abu ba su taɓa yin wannan ba jikoki ya yi jikoki akwai su alhassan da husaini ba su taɓa zama su ce mutuna da kakanmu ba yaushe mu kanmu zai kule akan abin daidai ne ko ba daidai ba ne jama'a mun fahimta matsalar baya cikin wahayi ba a shar'anta shi ba Allah mun gode maka kuma kullum ne abin da nake gaya ma 'yan uwa ku daina kallon waɗannan abubuwan a matsayin wai wani gagarumin abu yaƙi ya ci bidi'a a ƙasar nan an ci bidi'a ka ɗauki harkar bidi'a gaba ɗaya ka zura ido ka kalli mai ya rage bayan yin maulidin mu ba mun san lokacin da haka kawai za a kalli limamin wani anguwa sai a ce muku ai shi kullun sallar magariba a maka yake yanzu akwai wadda sai gaya muku wannan haka ne za a gaya muku wani limami a cikin gari a ce muku duk juma'a a maka yake yanzu ya wuce akan ba da ki wa mutum ki da ka sani a ce mai ki din aljanna yanzu ko dan shaye shaye ka bashi ki ka ce mishi dan na shiga aljanna ba zai yi ba duk ya wuce wannan din ma na bada haushi ake yi jama'a kun fahimta to amma dai kar ka ɗauki addini kar ka dauki addini a matsayin abin wasa kar ka dauki addini a matsayin abin wasa ka tsaya ka yi abin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka shar'anta nan ne za ka tsira nan ne za ka rabauta duniya da lahira jama'a muna fahimta Allah ya shar'anta addini ne domin bayi su tsira rahama ce dukkan annabawan nan haka aka shar'anta musu addini suka bi duk wanda yayi imani yayi riko da addini ya tsira duk wanda kaga ya halaka to ya ya tabi ya kibi ne jama'a mun fahimta saboda ka dinga girmama al'amarin addini karka shigar da wasa a cikin addini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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الله مدوكاكين سركي يتي قل كغيا ما الامرك تعالوا ku zo ku zauna atlu ma harrama rabbukum alaikum na karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku Allah ya ce ku zo ku zauna ku ji abinda ubangiji ya haramta muku wannan karamar magana ce ku zo ku zauna ku zo ku saurara ku ji abin da ubangiji ya haramta muku ubangiji zai haramta maka wani abu don bayi so ka more ne abu na farko Allah tushriku bihi shai'a, kar ku sake ku yi tarayya ma Allah da komai Allah tushriku bihi shai'a. kar ku sake ku yi tarayya ma Allah da komai wannan shine abu na farko da Allah ya haramta wa bayi kar ka yi tarayya ma Allah kar ka yi tarayya ma Allah manufar halittarka don ka kadaita Allah da bauta dalilin da yasa Allah ya kirkiri halittar aljanu da mutane shine don su kadaita shi da bauta sama da ƙasa abin da ke tsakanin sama da ƙasa duka ayoyi ne na Allah da suke bayyanar da kaɗaitar Allah da cancantar Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya Kar ka fuskura ka juyar da kowane nau'i na bauta wadda yake hakkin Allah ne ma wani Allah wannan wani Allah manzo ne wannan wani Allah mala'ika ne wannan wani Allah wani salihi ne wannan wani Allah wani waliyi ne ko wani shehi ne karka kuskura ka juyar da wani haƙƙin Allah zuwa haƙƙin Allah zuwa ga wani Allah ba taɗewa da mutum zai yi a rayuwa mafi muni kamar shirka wa Allah fala taj'alu lillahi an dadan wa ta alamun Allah ce kar ku sake ku sanya ma Allah kishiyoyi bayan kun san Allah shi kaɗai ya halicce ku jama'a kuna ji ba abin da za ka yi mafi muni ta ɓaci maka kamar shirka da Allah kar kuma a yaudare ka cewa bautan dodo duk wani abu in ba Allah ba Allah kan ai ɗaya ne akwai wani wadda suke tarayya da Allah ne duk wani wadda ba Allah ba mala'ika ne annabi ne manzo ne salihi ne kowane ne shi dai ba Allah ba ne ka duba annabi isa alaihi salatu wassalam shi fa nasara suka rike ba fa mutumin banza bane manzo ne na Allah ɗaya ne daga cikin ulul azmi minar rusuli amma kai shi matsayin da ba nashi ba aka ce su kafirai ne ba fa mutumin banza suka rike ba manzo ne na Allah ɗaya daga cikin manyan manzanni da Allah subhanahu wata'ala yake ɗe su da falalarsa daga darajarsa suka yi suka kai shi matsayin Allah Allah sai ce duk wanda ya dauki wannan akidan ya zama kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace la taquruni kama atratin nasara ibn maryam kar ku kambama ni ku daga darajata kamar yadda nasara suka daga darajar annabi Isa danna na maryam innama ana abdun yace iyaka ni bawa ne na Allah faqulu abdullahi wa rasulu ce ku dinga ta bawan Allah manzon Allah manzon Allah shi Allah ne yace la taquruni kar ku daga daraja ta ku kururu ta al'amari na kama atratin nasara ibn maryam kamar yadda nasara suka ma annabi isa dan na maryam wayansu su ce Allah ne waɗansu ce ɗan Allah ne tsarki ya tabbata ga Allah in masifa ta taso a ce Jesus abinda za a kira Allah sai a kira shi ba fa mutumin banza suka kira ba manzon Allah suka kira cikin mafiya darajar manzanni suka kira Allah ya ce o'o oh, oh. ba hakkinsa bane ba huruminsa bane fatarka karka juyar da ita ma wani Allah tawakkalinka karka juyar da shi ma wani Allah tsoronka Allah shine abin tsoro duk abinda yake hakkin Allah ne ka keɓanci Allah da haƙƙinsa ka zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce. idan mutum ya tsare shirka ma Allah Allah ba zai mishi azaba ba ka tsare karka yadda ka je kabarin wani kana roƙon wani abu wanda yake kwance a kabarin yana da bukatar addu'arka shirka wa Allah yana da waɗansu matsaloli guda biyar wadda kallonsu kawai ka kalle su a haka ya ishi gargaɗi ga rayuwarka idan mutum ya yi shirka ma Allah shi shirka ma Allah shi ne ƙarshe wajen laifi wa Allah yawwa abu kaza Allah ba so abu kaza Allah bayi su, abu kaza Allah bayi su, mafi girman abin da Allah bayi su, mafi girman laifi da za ka yi ma wadda ya halicce ka shine ka mai tarayya wannan shine mafi ba wani abu da za ka yi na laifi ma ubangijinka a bayan shirka a ce ya kai shirka ko ya wuce shirka shine karshe kawai a ce ba mahaifinka ba ba mahaifiyarka ba ba mai gidanka ba da bayi so ba abinda mahaifiyarka za ta so ba ba abinda mahaifinka ba yi so ba abinda Allah ba yi so ka kure maneji ka je na ƙarshe ka kure maneji ka kure maneji ka je na ƙarshe ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah ya fi shirka zalunci ne babba ba zaluncin da za ka yi a ce a zalini kamar yau a ce hakkin Allah kake ba mu wani eh, duk wanda ga ya je boka ya ɗauki hakki ne na Allah ya ke wajen wannan mutum jama'a mun fahimta abdullahi dan masu ya ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyu dhanbi a'zam a wata riwaya ayyu dhanbi inda lahi akbar dullai buka wani laifi ne mafi girma a wajen Allah kada sai annabi ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi kadai ya halicce ka wani laifi ne overall gaba daya a wajen Allah yake sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi kadai ya halicce ka magana ne wani suna yi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace masha Allah wa shi'ita yace kai da Allah kun ga dama annabi yace mishi aj'altani lillahi niddan ni ne zaka sanya ni kishiya ma Allah kul masha Allah wahda kace Allah shi kadai ya ga dama aiwa ma sha'una illa an yasha ana wuce gona da iri annabi sai yayi kwaba to ka sani shirka wa Allah tarayya ma Allah shi ne mafi girman laifi da za ka yi tsakaninka da mahalicinka abu na biyu shi shirka idan mutum ya aikata Allah bayi yadewa ɗahuwa mutum ya yi shirka ya mutu akan shirka Allah bayi yafewa ba za ka gane girman wannan maganan ba har sai ka san waye Allah tausayinsa da jin kansa da rahamarsa yau a mishi laifi firye ce ba zai yafe ba ka san ai an yi laifi yawa an yi laifi firye ce ba zai yafe ba duk wanda ya mai tarayya ya mutu yana wannan aikin Allah ya ce ba zai yafe ba ko mahaifinka ne ka mai laifi ya ce ba zai yafe ba ai kai laifi balle Allah wadda duk kaunarka da iyayenka suke ya fi su kaunarka ka kalli girman abun da kai Allah yake shi ba zai yafe ba ko abokinka ne da kuke tare kamar laifi ya ce ba zai yafe ba ai babbar magana ce balle kai laifi wa Allah ko haɗu da Allah Allah ya ce ba zan yafe ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به الله باي غفرتوا إذا أكي شركة دشي a suratul burkan da ya jero shirka da Allah kisan kai zina sai ya ce to duk wadda ya tuba ya kama hanya ta kwarai Allah zai karɓi tubansa kaga a rayuwa kenan ko bokanci mutum yayi ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah zai yafe amma in ya mutu akan wannan laifin Allah ya ce ba zai yafe ba la yakfiru an yushraka bihi bayi gafartawa idan aka mai tarayya wa yakfiru ma duna zalika liman yasha amma na gafarta laifin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama kawai ka kalli wani laifi a ce ma wannan laifin ma Allah ka yi wa ba mu wani ba Allah ya ce ba zai yafe maka ba kana bawansa ai laifin laifi ne ka dinga kallon girman shirka ta irin wannan kar ka yadda akan wani abin duniya wai ka je ka shiga wata kungiyar cult ko wani abu a je ana bautan shedanu je ana bautan aljanu a je ana harkar tsafe-tsafe wani akan jarrabawa yakan je shiga irin waɗannan kungiyoyin tsafe-tsafe abinda in ka mutu akai Allah ba zai yafi maka ba ita rayuwa Allah ya tsara ta kuma Allah ke gudanar da ita yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ardi Allah shi ke tsara komai ya aiwatar da shi bai shawara da kowa rayuwarka Allah shi ke kulawa da ita ya gudanar da ita ba tare da ya yi shawara da kowa ba jama'a mun fahimta abu na uku idan mutum ya yi shirka wa Allah automatic yake bata duk aikin alkhairin da ya yi idan da mutum zai yi sata sai kuma ya je ya aikata wani aikin alkhairi littattafan guda biyu ne za a rubuta satansa nan a rubuta alkhairinsa nan kuna fahimta dukka tobaran da mutum ya yi za a rubuta a littafinsa na sharri in yayi aikin alkhairi a rubuta mishi daga inda mutum ya yi shirka ko aikin haji ya taɓa ya lalace yanzu akwai fitina a duniya irin shirka idan ana karantar da mutane tauhidi ba abu da za a baka a karatu mafi tsada kamar tauhidi Durgimar da za ka lakato tana da sauƙi akan shirka durgimar da za ka lakato daga inda mutum ya yi shirka da Allah sallar da ya yi jiya babu ita Zama kuna fahimta kaga shi'uncinta ba irin na sauran laifuka ba ne duk laifin da mutum zai in ya yi zinansa a rubuta mai zinansa a littafinsa inda zai fita sallan asubahi za a rubuta mai ladan sallan asubahi in mutum ya yi shirka aikin gaba ɗaya yake lalacewa ka dubi shekarun da mutum ya yana azumi ka dubi shekarun da mutum ya yana sallah ka dubi shekarun da mutum ya yana sadakoki ka dubi shekarun da mutum ya yana wa'annan ayyukan alkai yana shirka aiki ya lalace yanzu wanda ya zo yake kiran mutane kar su yi shirka abokin faɗansu ne Allah ya ce wa tilka hujjatuna آتيناها إبراهيم على قومه آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم عليم حكيم عليم نعم إن ربك حكيم عليم نعم وَهَبْنَا له إسحاق ويعقوب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 وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ولو أشركوا ما كانوا يعملون الله يتي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الله يتي دو وأنتم حجوجي da muka ba mu annabi ibrahim a kan mutanensa ya tabbatar musu da allah ɗaya ne ba abin bauta da gaskiya sai allah narfa darajatin man nasha allah ya ce muna ɗaga darajojin waɗanda muka ga dama inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne mai ilimi ne wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub allah ya ce mun ba mu annabi ibrahim da annabi ishaqa Allah ya ce kuma mun ba shi jika annabi a kuba. kullum hadaina Allah ya ce duka mun shiryar mishi da su wa nuhan hadaina min qablu Allah ya ce mun shiryar da annabi Nuhu kuma kafin su wa min durriyatihi daga cikin zurriyar annabi Nuhu wa min durriyatihi Dawud wa sulaimana wa Ayyuba, wa Yusufa, wa Musa wa Harun wa kazalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum min salihin wa isma'ila wal yasa wa Yunusa wa wa kullum faddalna al'al'alami. alamin Allah sai ce wa min abaihim daga cikin wayansu ɓangare na iyayensu wa zurriyatihim da zurriyarsu wa ikwanihim da ƴan uwansu wacce ta ku mun zaɓi wasunsu wa hadaina hadainahum ila siratin mustaqim mun dora su akan hanya madaidaiciya zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi Allah ce wannan shari'a ce ta Allah da yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sai ce walau ashraku duk tarin manzannin nan inda za su yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malu Allah ce da duk aikin da suka yi da ya ɓaci manzo ba ba ustaz ba manzo tun daga kan annabi ibrahim tun daga kan annabi ibrahim har zuwa waɗannan annabawa da Allah ya kirgo yace inda za su yi shirka ka duba aiki irin na annabawa da manzannin Allah Allah yace inda za su yi shirka wallahi da duk aikinsu ya baci haka Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله يقول ولقد أوهي إليك حقيقة من يوحي غريك كي منزم الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الذين من قبلك من يوحي موأن رسوك ذو كافنك باشي بني ذو آيين لمكرن تاني Allah in asharakta Allah ce in har kai shirka la yahba anna amaluka Allah ce duk aikin da kai zai ɓaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne mafi tsoron Allahnku da bin Allahnku Allah ce inda zai yi shirka da duk aikin da ya yi da ya ɓaci Allah ai ya san manzan Allah da zai yi shirka amma dai a gaya maka in har manzan Allah maganan za ta shafe shi ashe kai farar hula ta fi sauƙi a kanka haka ne duka waɗannan manzanni ka ji togace yadda Allah ya ce in mutum ya yi shirka aiki ya lalace wala ta kunan da minar kafirin kuma za ka kasance a cikin wadda suka yi asara duniya da lahira jama'a muna fahimta shirka kenan shi ne babban laifi a cikin laifukan da ake yi wa Allah in an yi kuma Allah ba zai yafe ba matukar an mutu ana yin wannan aikin Allah ce ba zai yafe ba ba zai yafe ba wuta har abada faqad harrama Allahu alaihi aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi janna, Allah ya haramta ma wanda ya mutu akan shirka shiga aljanna ba fa ba zai shiga aljanna ba haramun ne ya shiga aljanna abu na uku shine bacin aiki idan Allah ya nufi mutum da tuba da dawowa kan turba to kuma sai a dawo shi da ayyukansa da suka ɓaci tare da shirkarsa amma in ya mutu a kai to ya tafi ba kome. abu na hudu shine kuma ko kayi shirkan ba biyan bukata eh, ga mari ga sun kasa duk wani abu duk wani abu wallahi banda Allah malam sai dai ka bata lokacinka sai dai ka bata lokacinka ayoyi ne ga sunan da yawa a cikin alkur'ani ko ina Allah sai ya toge ba wani wadda yake da iko da yake da iko akan rayuwar sama balle rayuwar jama'a mun fahimta ai kullum ina ba ku misali yau zaka ga an zo an sanya gasan karatun alkur'ani na jiha sai ka samu wadda ya zo na ɗaya da na biyu da na uku na ɗayan sai ka samu su keke na tafi ke tukawa a gari inda akwai wani sirri akwai wadda zai fi ƴaƴan malamai ci babu falala ce ta Allah yana ba da ita inda yake so kai kuma da ka haddace ƙur'anin ka je ka duba cikin cikinku ɗakin mahaifiyarku ko ko nawa ne akwai wadda ko izu ɗaya bai da shi ashe zabi ne na Allah Allah shi ke tsara yadda yake so ka samu yaro ubansa prof ne ya ci boko ya ƙoshi shi kuma ya ci bokon sai shayi-shayi haka ne ko ba haka ba haka ne daga wannan jami'an a kore shi ya mai da shi wacce jami'an daga wacce ya kore shi inda prof na da wani dabara da haka zai faru ba zai yiwu ba ka yukawwifunaka bil ladina min dunihi Allah ta razana ka kawai ake da wani wanda ba Allah ba مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء الله في مثال waɗanda suka riki waɗansu waliyai majibanta masu taimakonsu koma bayan Allah in kun ji an ce koma bayan Allah kowa ya shiga shi wanin Allah ne a'a to ya shiga lissafi matsalin labina taka min dunin lahi misalin wadda suka riki waɗansu masu taimakonsu koma bayan Allah wadda aka riƙe manzo ne wadda aka riƙe mala'ika ne wadda aka riƙe malami ne wadda aka riƙe wane ne Allah ne shi a'a to kawai shi ma Allah ya ce ba dai iya ba da masalul ladina takabu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti takabat baita Allah ce misalin wanda ka riken kamar gizo-gizo ne ya saka gida Allah sai ce wa ina adhafal buyuti ko eh wa ina au hanal buyuti labaitul ankabut Allah ce mafi raunin gidaje gidan gizo-gizo shi gizo-gizo gidansa bai hana a ga cikin gidan daga waje bai hana iska ya shiga cikin gidan bai hana kura ya shiga gidan in ruwa ya zo gidan bai hana ruwa ya shiga cikin gidan Allah ce wannan gidan akwai rufin asiri Allah ce to duk wanda ka rike koma bayan Allah Allah ce kamar gidan giza-giza ne wa inna auhanal buyuti labaitul ankabul law kanu ya'lamun Allah ce da mutane za su gane wallazina تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الله أكبر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والذين تدعون من دون الله ta dauna min dunihi Allah ya ce misalin waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah Allah sai ce waɗanda ake kiran waɗanda ake roƙon ma yamlikuna min kitmir ba su da mallakar da wannan farar leda da take lullube da kwallon dabino a cikin dabino jama'a kun fahimta in ka bare dabino ƙwallon ai zaka akwai wata yar rigar leda wadan zaka ci dabinon ma sai ka cire shi kayar Allah ce ba dabino ba kowanne rigar dabino Allah ce duk wanda ka ganshi a duniya ba wanda ya mallake ta in ta da uhum in kun roƙe su la yasma'u du'a'akum Allah ce ba za su ji ba walau sami'u kuma ko sun ji mastajabu lakum Allah ce ba za su iya biya muku bukata ba wa yau yawmal ranar alkiyama ya yakfuruna bi shirkikum da su kafirce mashirka da tarayyan da kuka yi da su wa Allah Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu kabir ba ba ka labari sai masanin abu Allah ce to ni na baka labari ba za su iya ba za su iya za su iya ba za su iya ba a wani ko yace lahu da'watul haqqi له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباطط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق تقديم ما حقه التأكيد kira na tauhidi na gaskiya Allah ce na Allah ne shi kaɗai ka roƙa a biya bukata Allah ce na wani ni kaɗai wallazina yad'una min dunihi waɗanda suke roƙon waɗansu suke bautan waɗansu koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in Allah ke ba da su iya amsa musu su biya musu bukata ba duk kankantar abu duk kankantar bukata illa ka ba su da kafaihi ilal ma'i in kuma kana ganin za a biya musu bukata Allah ce misalin shine kamar misalin wanda ya shimfida hannunsa ya mika hannunsa ilal ma'i zuwa ga ruwa li yablu kafafu yana kiran ruwan ya zo ya shiga bakinsa wa ma huwa bi balighi Allah ce ruwa zai iso bakinsa zai zo mutum ne zai bakin rafi ko rijiya sai yana kiran ruwa ya zo ya shiga bakinsa Allah ce duk wanda kaga yana roƙon wani Allah misalin kenan inji Allah akwai ran da ruwa zai shiga bakinsa wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal Allah ce ai roƙon kafirai domin roƙon wani Allah kafirki. Allah ce a shirme da shiriri ta ne a cikin tabewa wannan roƙon ne to haka yake a cikin alƙur'ani duk inda kaji an ce min dunillahi kowa ya shiga abin in dai ba Allah bane ya shiga da Allah yake wayu kawwifunaka bil ladina min dunihi ana razana ka da wani wanda ba Allah ba wannan min dunihi din ko menene ko menene ko menene wayu kawwifunaka bil ladina min dunihi eh muna buga misali na wanda yake roko kan abin da yake hakki ne na Allah a wajen wajen Allah idza alka. wa izasta anta fasta'in billah kamar mutum ne ya shiga cikin hali na rashi yunwa da kishi ya addabe shi sai ya hangi wani gida sai ya nufi gidan ashe su ma masu gidan abinda ya shafe shi ya shafe su ba abinci rayuwa ta kuntata suka gafa in suka ci gaba da zama a cikin gidan nan akwai matsala su ma sai suka fita suka kula gidansu sai suka tafi nema shi kuma da ya ga gida sai ya zo yana ta sallama yana kwankwasawa sai wani makwabcinsu sai ya hange shi sai zai ce mishi malam gidan nan ba kowa in da ka shekarar dubu kana kwankwasa gidan ba mai budewa don mai basu in suna nan ma ba abinci domin su ma abincin ne ya fi yanzu wannan da ya zo ya mishi wannan bayanin ya taimake shi ko bai taimake shi ya taimake shi duk lokacin da kaga wani ya rike wani koma bayan Allah ya rike abin da bukata ba za ta biya ba ya rike abin da bukata ba za ta biya ba ne mallan Allah nan shi ne Allah Allah nan kuma guda ɗaya ne banda shi ba Allah banda shi ba Allah banda shi ba wani Allah shi yasa duk wani malami isasshe da ya kai a ce malami ne an yi shi a bayan ya mutu yanzu akwai abin da baya yiwa saboda shi ba Allah bane saboda ba Allah bane Allah ne kadai alhayyul qayyum turkashi huwa awwalu idan tarihin mutum aka ce ga lokacin da aka aike shi a ku fita sabgarsa ba Allah bane wal kuma ya mutu ko zai yiwu ya mutu a ina ba alhayyul qayyum bane jama'a mun fahimta abu na biyar shi ne idan mutum ya yi shirka wa Allah duk wata alaƙa tsakanin shi da Allah ta kasi. babu musifa da ɗan adam zai samu kansa ba eh, da duk wata masifa da ɗan adam zai shiga a duniya ba masifar da ta kai Allah ya yanki alaƙa da mutum eh, ba wata uku ba da za a maka a duniya mafi muni kamar a ce Allah ya fita harkanka babu daga inda mutum ya fada cikin shirka to duk wata alaƙa da take tsakaninsa da Allah ta yanki gangan jikinsa yi da hutu ruhinsa yi da hutu duk abin da kuka ga yake yi a rayuwa duk kyakkyawan zaton da kuke yi yana jin daɗin rayuwa ko yana rayuwa mai daɗi babu ita wa man a'arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa an zikiri fa inna lahu ma'ishatan an zikiri duk wanda ya bijire ma alqur'ani duk wanda ya bijire ma wahayi duk wanda ya bijire ma alqur'ani da sunna fa inna lahu ma'ishatan bankan Allah ya ce yana cikin wata rayuwa mai kunci a duniya yana cikin rayuwa mai kunci a kabarinsa zai gamu da rayuwa mai kunci a ranar haduwansa da Allah wani ruhu yau malkiyamati a'ama Allah ce za mu ta da shi makaho a ranar alkiyama kunci duk da ya bijire wa Allah shi yasa ka lura tun fa a jahiliya dubban shekaru a baya duk inda ka samu kafirai to ba su isa su yi rayuwa ba sai da giya haka ne duk inda kafirai suke ba da masu rabu da giya wannan tun jahiliya ne rayuwar ba za ta yiwu ba sai da giya saboda azabar da rayuwar za ta yi an shi yasa Allah yake cewa ya yas'alunaka anil kamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima Allah ke suna tambayan ka game da giya Allah ya ce ka ga musu bayani akan giya sharri ce babba ulfihi ma ismun kabirun giya da tata akwai babban sabon Allah da laifi da rikici a cikinta wa manafi'u nas akwai kuma amfanuwa da mutane suke yin sun sha to shine dan wannan tambayan in yi sa sai ji abubuwa sun warware to idan ta sake sai su dawo sai ya sake sha to in dai ba ɗanɗanon imani dole sai da giya in ba ɗanɗanon imani idan mutum ya samu ɗanɗanon imani na bice za ka fa'amar imani ya ɗanɗani ɗanɗano na imani marrabi ya billahi rabban wa bil islami dinin wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulan wa nabiya idan alaƙarka da addini yayi kyau alaƙarka da alqur'ani yayi kyau sanin addininka yayi kyau yadda ake karatun nan ana bayani in kana ganewa kana ji ko ɗan sigari ne bai sha'awar sigari ne saboda abin da ruhinsa yake karɓa na jin daɗi kwanciyar hankali da ran yake samu to in babu wannan to dole a nemi abin da za a yi manajin rayuwar da shi shi komai a duniya kafirai za su iya haramta shi amma ban da giya ba su isa su haramta giya ba wannan kuma tun a jahiliya kai shi yasa daga lokacin da mutum ya shiga musuluncin sundun sai a kafa dokan giyan sai kuma ya watsar da giyan kuma in kaga mutum dan shi aisha ne dole ka samu kuma na wasa da addini da sallah abubuwa ne guda biyu da Allah ya magana akan giya da tata ɗaya daga cikin illan su yace suna hana tsaye da sallah da ambaton Allah to daga in ai maganin su kenan kishiyoyi ne shaye-shaye ba ambaton Allah ko dan shaye-shaye ne ku kana fara ganin ya fara shiga masallaci yana sallah zaka fara ganin ya fara canza ko dan shaye-shaye ne in dai kaga ya fara sallah to insha Allah ko a fiska ka kalli shi zaka ya dan fara haske za ka fara ganin ya dan fara canzawa to in dai zai yi shaye-shaye ba da mai sallah in zai yi sallah to kuma za ta kori shaye-shaye shi yasa dama duk wannan abun ka ce ai ta taya ka addu'a da kyau a taya ka addu'a amma kana so ka rike addini da kyau wannan abun sha'awar sama ba za ka yi domin yanzu ka rungumi abin da ya fi shi daɗi ya fi kwantar da hankali da natsuwa jama'a mun fahimta shi sa duk abin da za ka ga an haramta a dokokin kasashen arna ba isa a haramta biya ba saboda shi arne tun da babu daɗi na wahayi da tare da shi to dole zafin kansa sai ya haɗa da biya jama'an zai ko sigari kaga wannan mutum na shan sigari sigari a ɗan sauƙi-sauƙi yake so yana ganin in ya ɗan shaɗin abubuwa za su ɗan lafa in kaga mutum yana shan wiwi haka ne yana so ne in ya sha abubuwa su ɗan lafa Allah ce bi zikirin lahi tatma'innul qulub allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi Allah ya ce wajen ta alaka da Allah ambaton Allah karanta alƙur'ani, sauraron ta tadabburi cikin Alƙur'ani. Allah ta shi zuciya suke nutsuwa amma yanzu shiga babban mota yana sa tsohon babu yana cikin motan, yana haɗa waɗansu wayoyin da za a wuce wani gari ma bai san an wuce kai ne kake ganin kamar a kwanciyar hankali yake Allah ce in dai ana bukata zuciya ta karba duk sahabai da kake ji ake cewa ayi kwana kaza ba ayi abinci a gidansu ba kuma kana jin labarin sun kana jin hankalin su a kwance saboda wannan abun yana lafar da wannan zafin abin da ake ciki Allah ya samu dace Allah ki kulta alau atulu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta muku Allah shirku bihi shay'a shine abu na farko karfin tarayya ma Allah mun ji a takaice sako da shirka take dauke da shi muninta da illa to insha Allah sati na gaba zamu shiga gaba na biyu shine wa bil walidaini ihsana kyautata mai iyaye da kuma kula da iyaye Allah ya muku albarka fa subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب آمين